الإمام الحافظ ابن القيم الله يسلمك الرحمة كما يدعى الشيخ عبد الله المخلص يا تقي تاش تبكيتا يا تكين شافي تريدا فوق والله تكيفك الفياسة أتكين مختصر في من شافي نعرف عند فوق أيوة رام تاش شافي نعرف عند فوق الفصل الرابع في معنى الآل واشتقاقه وأحكامه فصلنا وقت ديكي مغانا أكم معنى kalmar al'an da ta zo a cikin salati da amin sallama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali ali Muhammad to ma'anar ali din me take nufi qala fi ma muktasaruhu wa amma ma'anahu qalat ta'ifa dangane da ma'anar al wata tawagar malamai sun ce yuqalu alur rajuli lahu nafsuhu wa ahlu wa aluhu liman يتبعه نفسه wa لأهله وأقاربه wasu malamai suka ce idan aka ce al akan ce alu alin wani ana nufin da shi shi kancin kansa kuma akan ce alin wani ana nufin wanda suke biyar da shi akan ce alin wani kuma ga mutan gidansa akan ce alin wane kuma ga 'yan uwansa don haka yanzu kalmar al a wajen waɗannan malamai ta kunshi kai kankin kanka ta kunshi masu bin ka koda ba yan uwanka ba ne kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa yau mata komu sa'atu adkhilu ala fir'auna kaga atba'a fir'auna kenan shaddal azab sannan kuma takan zo da matar ahalinka kamar matarka iyalanka kenan rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait ahlal bait ahlal bait kenan sannan kuma tana zuwa da ma'anar yan uwanka wanda kuka da haka dangantaka da su ta bangaren uwa ko ta bangaren uba wannan shine ra'ayi ne wa naza'ahum fi zalika akharun wasu malaman kuma sai suka musa suka ce a'a wa qalu la yakunu al-adu illa al-atba' wal aqarib wayancan duka ba sa shiga cikin al'ummar da kawai za su shiga su ne mabiyanka saboda dalili na alkur'ani sai kuma makusantanka wanda makusantanka kuma ko dai su zama usuluka kamar aba uka kenan wa aba wa aba ita wa aba wa aba i aba ita wa umma ummahatuka wa umma umma hatika. wa umma umma ummahatu ummahatu ummahatika min kilal janibaini janibul ummi wa janibul ab ko kuma ya zanto furur furur ɗinka kuma su ne in ma an ya kunu abna'aka aw abna'a abna'ika aw abna'a abna'i abna'ika wa hakaza ko kuma ya zanto hawashi hawashi kuma su ne a'mamuka wa akhawaluka wa ikhwanuka wannan su ne a kare makusantanka khulifa fi alin nabi sallallahu to wannan al kenan gama gari amma alin nabi in aka danganta alin da annabi sallallahu to yana da wani special recognition akwai wani wata wata ma'ana ta musamman tunda ta zama kalma ta addini wanda kun ga kamar yadda kuka sani a tsari na do suna da suna da legal dictionary ko wanda dictionary ne wanda duk kalmomin da ke ciki ana tsara suna kaiwa da komowa ne a duniyar law akwai medical dictionary dictionary na na na harkar lafiya da likitanci da magani da sauran to kuma haka zalika kuma muna da namu islamic dictionary wato kundi ko kamus na kalmomin addini kalmomin da addini in ka shigo musulunci to kana bukatar ka san su da ma'anarsu amma in islamic perspective da a mahanga ta musulunci misali in ka ce baiko, ne baiko da hausa a baiwa da hausa ma ko ba a baka ya ba ko ma ne aka baka baiko ne to kalmar bai in ba sa mata dirka ko ba to ba za ta tashi ta ba da ma'ana ba tunda bai takan zo da ma'anar baya ko ya tashi ya ba da bai ne ma'ana ya ba da baya ya juya ya sa a wasu garuruwan za ka ji akwai kofar bai kamar a katsina suna da kofar bai a zariya suna da kofar bai wannan a sauran su ne akwai karfin bai ba da zalika kuma akwai wata kalmar ma da take ma'anar bai ka ba ce bai daya to kuma asali kalma bayarwa ce aka yi ikhtisarinta ta koma bai sai don haka a tsara mata ko sai zama bai ko a ɗauka abu a baka amma idan aka zo a al'adance abin da nufi ne bai ko ne a al'adance shi ne a ba mutum ya ya aura ko shi kenan tarifin bai ko a hausa gaskiya nan tarihin ba cikakke ba ne eh? ka anya za ka iya kuwa kai ba haushe ne <laughs> na fage yan fage ba ba to ko da yake ni kada ci fage ka zo na zo ni bismillah jarraba na something da kore turanci za ga gaya ba amma magana da ka dauko muhawala gaskiya azza jazakallahu khairan na'am na eh. ba an baka diya shi ta'arifin ne bai zama cikakke ba eh an ka diya ka kai ta makaranta ko an ba ka diya ka an ba wa mutum diya ya aura shi ne bai wannan haka ne amma yana son ta'arifin complete ga wani babatan da tijo yawa a nuna an amince za a ba wa mutum diya ya aura shi ma wannan ya cika ana wai ko za ka jarraba shugaban social media na kano duk abin da ka faɗa haka ne amma a ka'ida ta ta'arifi in za ka yi ta'arifi ana so ka kulla kofa don kan wani abu ya shigo amma bayan ka gama shigar da dukkan wani abu da haka abin da ke nufi da bai ko al'adar hausa wata kalma ce da ake amfani da ita a lokacin da mutum ya nemi auren mace aka ba shi ta yadda ba za a bar wani ya nemi auren ta ko wannan shi ne bai ko a yi alkawarin aurawa mutum mace bayan ya nema ko kuma bayan an ga ya cancanta ta yadda ba za a bar wani haka kawai a aure ta wasu inda da ni abin da ya sa shi ne da kace a yi wa mutum alkawarin mace don ka raba baiko da daurin aure tunda shi daura aure ba alkawarin aura maka ake ba already an daura maka a yi wa mutum alkawarin mace kaga mutum namiji kenan wannan ya nuna ba mace ce ake mata ake bai kwanta gana ake ba namiji ake wa mace bai ko ba mace ake wa namiji bai ko ba an fahimta ni na dai ki amma na sa an gane shi a mace ba ne mata baiko ko hanya kuwa ba yi wa namiji wani gaskiya akwai lauje a akwai lauje a nan asali namiji ake wa baiko asali namiji ake wa baiko amma akan ari kalma a dora akan a mace mata ba ita ake ba namiji ba namiji ake ba a al'adance to a shari'ance kuma kalmar shabai ko ita ma tana cikin shari'a amma akwai bambanci kun san tsakanin baikon shari'a da baikon al'ada ko to mu kuma dictionary na shari'a ne baiko da larabci shine khitba abin da ake nufi da baiko kuma shine tsakanin namiji mai shirin yin aure da mace wacce ake shirin aura su kai su cimma wani matsayi na yarda da juna cewa sun amince da juna za su aure juna daga wannan lokacin ko da ba a yi engagement ba mana ba a shigar da maganar zuwa teburin iyaye sun furta cewa sun bayar wato bai halatta wani yanzu ya ba saboda bi da ba inda an samu tarakus tsakanin macen da namijin kuma an tabbatar da namijin mai aura ne to bai koya shiga don kenan addini yana da nasa yana da nasa ne kamar kalmar bujirci an ce budurwa kalma ce da ake faɗawa tana da ma'anarta ta al'ada tana da ma'anarta ta ne ta addini a al'adar dawa ce ce budurwa a ba shi ba Wata ba taɓa sanin ɗa namiji ba wannan biological a ba tsawara ke a al'adancin an ce budurwa shine yarinya matashiya wacce sifofi na budur suka bayyana a kanta ko da tana da aure wani lokacin to babbi da ta ya gari ce yarinya ya budurwa da ita amma har ta fito daga gidan miji ta su da suke da budurwa shine wata sifa ce ta mace in ta kai wata marhala ta shekaru alamomi na mutum suka bayyana karara a rantsarinta a likitan ma an ce budurwa ita ce macen da bata san namiji ba ko macen da bata san namiji ba amma in dai ta san namiji ko ta wata hanya ce a likitance an kawar da budurcinta to amma a musulunce fa wacce duk ta taɓa yin aure to ta tashi daga budurcin saboda tasirin kalmar wajen haddin zina da aka ko kawai a aka ce wacce ta yi zina a kraman bawa biyan to in za a yi mata hajji za a tambaya a ce budurwa ce kuma budurwa ba me za a yi la'akari da shi ta yi aure ko ba ko ba kenan addini yana da nasa dictionary wanda yake ba da ma'anar abubuwa ne sallah as ala a asalin ta shine addu'a ko kiristoci ma suna yin addu'a su amma Allah ce wa ma kana salatu inda albayt addu'a su suka shiga ɗakin da suke addu'a ba komai suke ba illa muka almutafiya sai ta da fito da tsallan alle da rairaye da ke ɗaki amma as-salatu kuma a yaran musulunci ba ibada ce mai kunshe da rukuku da sujjara da fi da karatun alqur'ani ana bude da kabbara harama a rufe da sallama an fahimta to haka kalmar alu ma ta shigo cikin musulunci tana da nata tasa ma'ana to me ma'anar halu a cikin shi ne ibn karim sai uktulu fa fi alim da ke zuwa ahalin annabi sallama wata kalma ce da take da na tasa ma'anar a musulunci ko an yi sakani wajen ba da ala arba'ati aqwal akwai maganganu sai a rike أصحاب القول الأول magana ta farko sai malamai suka ce abinda ake nufi آل النبي آل النبي صلى الله عليه هم الذين حرمت عليهم الصدقة سنة وإن أكثر بذات الصدقة وإن بذات الصدقة هم سنة آل عباس da alu aziz da alu ja'far da alu alu ali mazala sallallahu alaihi ya taso ya rayu da babbanni yan uwan mahaifi ya taso ya rayu da yayyen mahaifinsa da kannan mahaifinsa to a ciki akwai kannan mahaifinsa biyu da ya saba wanda ɗayansu Allah ya ɗauki rayuwarsa tun manzon Allah yana da rashi ne Hamza ɗayan kuma shi ne har manzon Allah ya rasu shi kuma bai rasu ba sai daga baya rasu shi ne al'abba. to ya rayu kuma da Abu Talib wanda Abu Talib ya rasu tun ana Makka ba ya rasu sai na Abu to hamza bai rasu ya bar manyan ƴaƴa ba sai dai mace cikin ƴaƴansa wanda ƴarsa tana maka a lokacin dusan da aka musulun budaziya ta fallo ta taho wurin ƴan uwanta tana fallowa bayan kuma an yi zuwan cewa duk wanda ya zo za a mai shi amma wannan mace ce mai rauni ba za a bacce mutanen maka su tuntune ta ba kayo wajen su annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin na ali ya kama ya ce ibnatu azumi ai yar na ce don haka na yi ya zan tafi da ita sai ja'afar dan abu talib shi ma sai kama ta ya ce ibnatu azumi ni ma yar na ce ban mun ta wakalatu ha ta sannan kuma babarta ni nake auren yan uwan babarta kaga ta zo shi ke nan eh, ta sama da ƙasa ko ina gida ne da haka matata asma'u bin umayy kenan yar uwan mahaifiyar sai zai shi ma ya ja ta yi faɗi Allah ta sallama da yaji da ke ta kai kai ma zai da ta ita domin daga babar ga ƴar babar ta zauna a domin yanzu ba tana bukatar kuwa to wannan kalar tasa babban da tasa ita ce a madadin wanda ya ce kuma wannan ya ce amma ya ali ya ja'far a ya ali anta minni wa ana min wa ya ja'far asbata qalbi wa qulbi wa ya zaid anta abuna wa radiyallahu anhu sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yawa ya ɗan gidan Ja'far da ya ɗan gidan wanda akiri kun san shi ne ba san musulunta ba wanzu ne na albabbab amma uku hani ta musulunta daga baya ita ce kusan ta girma ja'afar ta girma a aƙilu ta girma aliyu ja'afar ya ba ta na da shekara goma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da bai shi sosai aqilu ya ba wa jafar shekara goma ga ajiyu ke na yiwu sai na aliyu shekara ashirin kuma sai na aliyu lokacin da lokacin da aka haife shi manzala kuma ya shekara talatin da biyar za su haji mutum na aliyu da talatin da biyar kaga ya girma an da shekara na kenan goma sha biyar don haka yar akilu ma umu hani ita ce kusan a gidan suka fi shafuwa da annabi zama fiye da kowa sun shafu da manzo Allah sallama mutum yadda sai kwari bayan wata yar bambansa kuma akwai kauna ta musamman tsakanin wasu ka ce dan Allah ya kaddara ma da ya aure ta ita umma kuma alfarmar ta zarfe har kusan manzo Allah ya zo maka insha Allah in zo sallar walha za mu tarjama ta cikin muwatta malik za mu tarjama ta bai insha Allah duk wani abu naka za mu kokari mu faɗa ita ummu hani lokacin da manzo Allah ya zo Makka kusa ita bata hijira ba ita labarin ta bi yawa daga baya ta da manzo Allah ya zo Makka ya je gidan da anan ya sallar walha da yawan nan sallar shine sai ita ummu hani din ta ce ya rasu da akwai wasu mutane na ji sakon da aka aiko cewa a kori wani mashirki daga makka su ba su musulunta ba su da ba kuma ba su cikin waɗanda za a ɗaga wa kafa amma ni na ɗaga wa kafa ni na so a bar su ci gaba da zama na ma ba su na ma ba su izini na ce ci gaba da zama in ka zo na faɗa zara suna ne yace kad ajar na man ajar ya umma ba komai duk wanda kika ce ya zauna mu ma mun ce ya zauna kaga alfarma ke kai kuma yanzu an ma wani alfarma zai ke ta fuka wai don ne za a yi musu alfarma to kai ma don ne baka zama kamar sa ba a yi maka abin da ba a yi shi shi ne kar a danna hakkin wani dan a sa wani amma ana hakkin wa aka sauyi yasa ka guji sanya doka wanda take ba za ta ba ka ce wallahi na sa na rufe ba ka ba za ta rufe ni ko kuma kai yi a addini Na yi kuka yanzu koya ba ta mahaifiyarka ta ko wanda ya yi ta da kai wanda an kai sharar masallaci kuma za ka yi wanda ya fi karfin ka zai zo ya fi kuma dole ne shi ba da albarbawa ya zalunce ka kuma ya ba zai dai ka tsaya ka tsara mutane to su ne wayannan su ne sadaka ta haramta a gare su to manzara kuma ya musu halarci saboda sun masa halarci a gidansu aka rike shi aka rene shi aka nuna masa kauna da soyayya aka yi masa duk abin da aka yi masa ya yi kwaɗayi ina ma dai a ce abu da ya mutu da manzara sa bai kyale shi ba har zuwa ƙarshen numfashinsa kuma sannan manzara sa har bayan mutuwa, sai da ya rasuwa a tafiya ne a masa amma Allah subhanahu wa ta'ala sai innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم البدع تكفي وقرن سيسنسا أبو طالب الجنة والله إذا أتي dama ake ba musulmi ya faɗi san ransa da mu kan mu rubuto ya faɗi mutumin da ya nuna a nan sallama kauna da a ce ake shafiyar to da su a kyale da zaune su duka abin da yawa annabi sallallahu alaihi na soyayya amma za ga wata ana rawaitowa ana kuka kuma tun da kake baka taba jin wani adadi suna ya sa majalisin zagin abu talib ko inuwa gare shi ka taba ji illa ne kuma bambancin ba da su shine ne mun yarda cewa Allah shi ne raba gardama annabi ne raba gardama da a ce ba mu samu nasi ba kawai muka ji kabiya an shi to amma ba mu dama mu ci hadi wallahi ba mu da wani zaɓi ne mu tafi kai shi aljanna da mun san duk da takama da da'awar san annaba da ake a yau ba a kai san da shi abu talib inda ya ba shi kariya to amma tsarin Allah shi kadai ke tsara abin da ya ga dama ya gaya annabi ma ya ja sa daga wannan bangaren laita alayka hudahu walakin Allah yahdi man wannan ayar ne abin da isnadi ingantacce ya tabbatar mana yau da ake muna da shakka a isnadi to sai mu bar wa Allah al'amarin sa tunda wannan ba ba tsarin mu bane sai mu bar wa Allah al'amarin sa amma su duk duk abin da yake akwai shubha kan su a nan take yadda ka san kudaje ba sa sauka sai inda yake da tanci da ciwo da za su watsar da tunani tunda ne ahalin sunan nan ba zama suke ce a zuwa zaki abu bari ko a tsine masa albarka ko a yi masa dariya ba yadda ba za a zuma ya yi kuka saboda rashin mutuntarsa haka kowane ahalin suna yake shi a zuciyarsa kana karanta tarihi kana jin na ma dai da ya mutunta a irin ɗabi'a ka ta ɗan adam kuma yau Allah ya ga ba ce zai zai aljanna kuma ita Allah saboda annabi sallama ma an ce masa innaka la ta'ti man ahbabta walakin min ma'ani laysa alayka hudahu gumdana kuma har ya wuce duk a haka bai dine masa kawai abu da mun sani ba ne? ba mu ji ya wata falalarsa ba kuma bayan wannan abin da ya masa ko za kuma da zai rasu a ranar karshe da zai rasu a cikin maganganun da ya faɗa ya faɗi abubuwa da yawa cikin inna min amannin nasi alayya min nasi alayya bi mali wa subbatihi abu cikin wanda suka tsira namun da su inda ya ga dama da ya faɗi abubuwa ne. amma cikin da masu azuma ya bayar masa da alherin da ya masa har ba za a lafi salama ya duniya bai daina kyautata wa ya kusanto da su ya mutu da su bayan kauna ta dangantaka kuma da kauna ta halarci to kaga dukkan su Allah ya kaddara cewa suna cikin alil bai kuma ba sadaka ta haramta a gare su saboda jinci ne da mutane suke fitarwa daga duke su kuma bai kamata a kawo ta gida mai tsafta to ina yin shi a cikin su kuma sun ta yin shi a mu a yanzu a nan akan kala kala akwai kronik na shi'a akwai rolin ɗan shi'a akwai kuma munafukan ɗan shi'a wanda su sun ce su fito su bayyana cewa ɗan shi'a ne amma aikin ya tabbatar da cewa ɗan shi'a ne yanzu ga shi nan Allah ya gwada mana sunansu tun za su kwana duk suna cewa su ba ɗan shi'a ba ne ƙarya su ne wanda ke da su ne na wannan aiki wanda ne taɓa samun wannan sama ya san ɗan shi'a shi'a kuma yanzu alhamdulillah an waye gari a ƙauyuka ma an samu da yawa wasu daga cikin ƙauyukan neman kai su ne ga mutum ya cire bukatun kayan yana neman inda zai shi samun ya ajiye su ta yadda ba za a rasu ba don ya samu ya shiga yadda ya ke da bakin kaya da Allah Allah ya kiyaye wannan shine ra'ayi na farko cewa الذين حرمت عليهم الصدقه وحرمت عليهم الصدقه shi ya halatta wa yali qawlu zani sai kuma magana ta biyu inda kuma aka ce anna alan nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hum a zuwa azwajuhu kasa aka ce a abin da ake nufi da alar da sallallahu alaihi wa sallama su ne zurriyatu an ce ta a kuma an haifa musu 'ya'ya bakwai kuma ‘ya'ya bakwai nan uku ba saɓanin cewa sun mutu su yi aure ba su ne abdullahi abbayin da ibrahim al-mu'azzam da al-qasim mazan kuka ba su aure ba suna kanana ba su da sannan sai ragowar kuɗin su kuma duk sun yi aure ruƙayya ta aure na usman ta haifa masa a hukuka tuta a wajen na Usman amma ba a cikin da suka haifar ba sannan Zainab ta auri Abul As ibn Rabi ta haifa masa ya Umama Umaman daga baya ina Ali ya aure ta ta haifa masa ya yar kuma Sayyidina Ali ya aurawa Sayyidina Umar Allah ya kare ta a ga kunga ta hanyar zainab an samu zuriya ta annabi sallallahu alaihi wasallama haka zalika ta hanyar ruqayya abdullah sannan kuma sai na na fatima wanda ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallama da suka yi saura a doron ƙasa wanda zurriya su ta cigaba gaba da yaduwa suka shahara su ne ƴaƴan na na fatima da haka ƴaƴan na na fatima suna cin tudu biyu ta bangaren irin na aliyu ita ma wata dangantaka ce mai zaman kanta ko da ba na fatima ya aura kuma sai zai aure na na fatima wata ita kuma zurriyar annabi ce duk ƴaƴan da ta haifa kuma suna da wato ainihin a wannan lambar da matsayin na cewa suna tare da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ita ma na fatima kamar yadda na faɗa tarjama ta tana nan zuwa a cikin muwatta insha Allah a kitabu qiyamul layl mun kusan zuwa da yardar Allah subhanahu wataala da ta saura kitab biyu ban mu ƙara ya mulle ko kitab ɗaya wanda Allah ya za mu ware mata ba zama ɗaya ba ma zaman maki a cikin za mu bayanin wace ce ita kuma mu mayar da shi shigohin da ake kawowa kun san abin da kullum ake gwadawa shine wai kaman ba ma san ahalin zai so ake dole ta ƙarfi da yaji sai an yi abin da bature yake cewa sai an yi victimizing sai an goga mana kashin kaji a sai muna da laifi Allah ya kiyashe mu cin alul baiti laifi ne babba wanda zai iya shafar shahadar mutum tunda kinsu yana kawo cikas a ashadu anna muhammadar rasulullah tunda a cikin sharuɗin ashadu anna muhammadar rasulullah akwai san annabi sallallahu alaihi san sa kuma ba zai cika ba sai kaso ƴaƴansa wa azwajihi to zuriyar na na fatima kuma na na fatima ta haifi alhassan da al-husayn a shekara ta biyar da ta shida bayan hijira zama sallallahu alaihi wasallam ya rasu alhassan yana da shekara shida al-husayn yana da shekara biyar yasa sai hussein allah ya kare da a gare shi ya kiyaye hadisai da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar shi kamar raguwar kananan sahabbai masu karancin shekaru a kuwa sahabbai ba karami sai dai wanda a lokacin shekarun su ba su yawa ina wani san da sun cika duniya da hadisan abu huraira da ai abu huraira lokacin shekararsa wajen hamsin da wani sai na da kuma yana karami a lokacin da aka yawancin ruwayoyinsu daga sahabbai suke rawaitowa kuma galibi yawanci abin da suka rawaito an rawaito tare da shi amma duk da haka kuma saboda mahimmancin a musulunci ya sa suna da musulun a cikin masali kowanne yana da hadisansa da ya rawaito da aka ware saboda zurriya ce wacce take ainihin mai daraja da kuma albarka Allah ya ƙara mana albarkacin su. sannan kuma ta haifi na na ma allah ya kare da a gare ta ta haifi mukfin bayan alhassan da hussein akwai mukfin wanda da shi tun yana karamin yaro allah ya kare da a gare su ba ta sannan kuma bayan nan sai na ali yana da wasu 'ya'yan wanda ba ta hanyar na na ba ba su ma kuma za su shiga cikin nan manzon Allah sallama saboda sayyidina aliyu dan babban annabi sallallahu alaihi kuma yana ɗaya daga cikin asaba wanda kuma ya zanto yana cikin asaba ka ma'ana cikin yan uwanka ta bangaren ba, wa'anda idan da wani abu zai faru na sai ka biya diya to za su ce maka a lafilas ba wai albarma su ma ba dole za su ba ka za a iya yin yaki a cikin kabilar su haɗu su tallafa ma ka biya diya wanda kuma in aka yi maka aika aika su za su su nemi jinin ka su nemi diyarka su ne yan uwanka na jiki da haka kuma suna da gadar ka idan wani bai ya wata hanyar ba zai iya fita wani hanyar wazuwa dubu da kuma matansa kasa wannan su ne kaɗai ahalin bai da sauran mazanzanu guda biyu da zai kawo a cewa su ne zuriyarsa gaba ɗaya a cewa su ne a abubuwan mabiyarsa gaba ɗaya faslun waƙan ba fa jam'u a nan da aka yi magana azwaj jam'i ne na zawj zawj kuma ne wato a asalin hausa ka ce shi ne dan uwa ko kuma wani shine zau ne waye da aka kaga kaga takalman ka kowanne zaujin zaujin ahadiya shine warin kai. an gane ko yasa ubangi subhanahu ta'ala ya ce wa khalaqnakum azwaja mun halice ku asnafan aizu kurar wa ina sa lillahi lillahi ma fi masu ma fi samawati wa fil ard yakhluqu ya abu liman ya sha'u inasan wa ya abu liman ya sha'u dukkan au da wujin ko ya hana su wari da wari to amma a istilahi kuma aka ce a zuwa ana rufin ma'aurata jam'i ne na zauji abokin aure guda daya wa yi zauja mace da namijin duka zauji ake ce musu hadin zauji wannan mata ta ce ita ma sai ta ce da mijinta hada zauci kaga zauji am wannan ita ce al-lughatul fasiha amma ya halatta a kara mata samun a ce zauja sai wasu ce wannan ta samu minta samun filfukaha minta samun ha, yana ɗaya daga cikin abin da malaman fiqh ne suka janyo ake kara tawuri suka ce domin in an zo magana rabon gado a tantance namiji da mace to sai aka ara aka yaba amma dai da aka tunda ya zo a cikin nusus na shari'a to babu laifi kamar yadda yanzu za mu insha Allah وقد يقال يتي أكن شيء زوجة زوجة والأولى أفصح amma na farko din a ce zauci ya fi zama afsa wato ya fi zama fasaha ta fi fitowa ta fi fitowa wani ya ja alqur'anul karim da aka ce sa ma mai girma da ya tashi yin amfani da kalmar zauja sai amfani da wancan wancan tsarin da قال تعالى لآدم وبنجد سبحانه وتعالى هنا مجانا عن نبي Adam. sai ce uskun ta wa zawjukan janna kaga bai ce me wa zawjatukan janna yake cewa da kai da matarka ku zauna a cikin aljanna wa kula min minha ragadan haythu ituma kuma ku ci ragadan kuna masu wato cin komai da komai har ku shi'tuma yadda kuka so a cikin aljanna wala ta taqrabu hadhihi shajara har ku kusanci wannan bishiyar bishiyar da aka nuna musu kuna min zalimi a sai ku zama cikin azzalimai to anan kaga uskun anta wa zawjukal janna ba sai wa zawjukal janna wa qala ta'ala fi zakariya haka kuma Allah subhanahu Ala ya faɗa a cikin labarin annabi zakariya wa zakariya idna da rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur annabi zakariya lokacin da ya kira ubangijinsa yake cewa ya ubangiji an neman zariyar goro lallai rashin lafiya da cuta ta same ni wanda aka mubahimi kuma ya ubangiji kai ne mafi jin kai da tausayi na dukkan masu tausayi na duniya ya ubangiji kai ne ka su jin tausayi fasta jabna da Allah ya ce sai muka amsa masa wa kashafna ma bihi min zurri ko sannan sai muka shafi abin da ya wato muka yaye masa abin da ya dame shi na wannan cutar da rashin lafiya a haka ne ayat da ko eh? wace wace ce wannan ne wa zakariya in nada rabbahu anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin eh to na haka ne akwai wa ai wannan ayyuka kwarai da gaske dai na ji kamar abin ya ce ibna da rabba eh, ibna eh, da rabba ko na rabbi la tadarni fardan wa anta khairul walid yace ya ubangiji karka banni ni kadai ba ni da da in na mutu ba wanda zai gaje ni ka ba ni wanda zai gaje ni ya rizu ni waya rizu na da yaqub kamar da zuwa cikin suratul maryam domin Allah kai ne alkhairin masu gadarwa ko masu gado ubangiji zuwa wata alaƙi sai muka karba masa wannan addu'ar da yayi kuma wa lahna da zauja kaga ba ce ta ba tare da cewa mace ce amma sai aka ce wa da ku zauja wato sai muka gyara masa matar sa abin da ke nufi da a nan shi ne ta kai girman da ba za ta rage domin ita da kanta take cewa a shi kansa da kansa yake cewa anna ya yi ni mu wa qad balagtu min al kuma a can wanda a fi akir da mata ta ba ta haihuwa akir bi ma'ana bakarariya ce latari wa ratunci sai yi zuwa wa ala gyara masa matar su kaga anan zauda ma an yi mata an zo mata da ba bidun ta ko bidun ha wa qala nan sani in kuma ta din ce ita ma an ƙara da shi ma fasih ne ba matsala qawl ibn abbas radiyallahu anhu fi aisha maganar abdullahi dan abbas Allah ya kare ta a gare shi dangane da sha'anin na na aisha Allah ya kare ta a gare ta innaha zawjatu nabiyyikum fi dunya wal akhirah fi hadith bukhari yake cewa lallai ita matar annabin ku ce a duniya da lahira ita ma matar annabin ku ce a duniya da lahira ko ita ce ita ce matar annabin ku a duniya da lahira yadda ya zauna da ita a duniya zai zauna da ita a lahira ka ganin zaujatu aka ce ba a ce zauju na biyu ba wani ha daga cikin inda aka yi amfani da kalmar zauja kuma aka sanya mata ta'u waƙoƙin larabawa kaunin faransa a maganar faransa da yake cewa wa innan ladhi yad'a ko yabghi yusri da zaujati ka sa'in ila qutb shara yastabiluha yace wa innal ladhi haqiqa wannan mutumin da yabghi a wata ruwaya kuma yad'a yake yin kai kawo yusri da zaujati domin ya ɓata min matata ka sa'in kamar mutumin da yake kai kawo ne yake ƙoƙari ila kusa shara zuwa zaki zaki zaki kai na ashara ko jini ko gurbiya ya ha yana so ya sa wannan zaki da ya fi tsari dole sai ya sa wannan ne ya tsari to kwatankwacin wanda yake kokarin ya hada ni tsakanina da matata to hakika kamar wanda yake kokarin ya je ya sa zaki ya tsari ya kake gani abin da ya faru kuma shi ne shi al-barazza wannan shi ne ita shi ne lakabin da ya shahara shi wanda ɗaya daga cikin mawaƙa ne da aka yi na larabawa sunansa hammam ibn ghalib ابن sa'sa ibn najiya at-tamimi wanda an haife shekara ta 38 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu yana da shekara 72 a shekara 114 wanda ɗaya daga cikin manya-manyan mawaƙan larabawa ne na asar bani umayya kunya da abu fira an kiraye shi faransa ne saboda ne kuma sannan fuskarsa a birtike take wanda asalin kalmar faransa tana nufin arzabe kamar a wannan turarren turarriyar fulawa da aka yi aka mai ita kamar gurasa wannan shi ne ma'anar faransa shi faransa kamar da muka faɗa ya taso ne a basra jikar sa'ad kuna najiyar da tabini ne wanda shi kakansa tun a jahiliya ya shahara da yana idan ya ga za a binne mace da ranta wannan infantilism da suke shine wa'azin banat to yana zuwa ya je ya fanshe mai ba da kuɗi ya ce a sake ta yana da karanci kwarai da gaske faransa ya shahara sosai da rikici da jari ɗaya daga cikin mawakan da suka rayu a lokacinsa wanda sun yi waƙoƙi na zage-zage da ciwo juna mutunci wanda kowa a nan ne ya zube basirarsa da mutuntarsa wanda waƙoƙin nasu da rikicin nasu ya amfanar da duniya ta ilimi ya haifar da salo-salo na watsa iri daban-daban ya ba wa malamai aiki ya sa an shiga ana ta yin nazari da sauransu wanda wata su ce jarir ya fi faranzar wata su ce faransa ya fi jami amma dai abu ɗaya ne allah ya ɗaukaka a akan faransa akan jerin yadda cewa kowa ya zaɓi kowa akwai ainihi a kashi faransa ɗin wanda a ciki yake cin mutunci ya zaɓi iyayen jari ya ci ya mata kata-kata ya faɗi iyayensa ko suwaye suwaye kakanninsa saboda ya fi da dangantaka da kyau a cikin yake cewa fa ta illa ma ta samta bi nahshari la mustad'afun yabna al marabati rabi'u yace kai ɗan karuwa ka ji dai dangin da na faɗa maka bayan ya kawo su mu ne muka taimaki annabi muka yi masa kaza dangin mu ne suka yi wa annabi kaza suka yi kaza kuma duk abin da ya faɗa a mun alfahari ne sai ce ulaika aba'i fa jinni bi mislihim idza jama'atna ya jarirul majami'u wannan su ne iyayena in ka isa in taro ya haɗa mu kai ba ka zo ka samu iyayenka da ya faɗi wannan shi ne ce fa innaka illa ma'ta sabta bi nahshalik in baka koma ka nemi kawancan kariya da kabilar nashar ba la mustaza abin yamnal kai dan karuwa da kana nan a cikin kaskanci da sarauni ba'in fata ma za ta a adana ta idza anta yabnal kalbi alkatka nashar wa lam takun bi ilmin fa ma anta sani kai dan kare dan kariya haka kai ke zaki amma duka shi ma kai da shi shi ma ba kamar lazaba ne zagin da yawa su faransa ya ce kawun a idan abu idan menene idan sabbaha al-abu ya ku kalbu qalu li ummihim buji ala an-nar yace su mutane ne wanda in baki suka shigo da suka ce da kusan baki za su shigo to suka ce to daji suna neman gida to za su sa karnuka su ta haushi ta haushi domin akan zo haushinsa a gari sai a kunna wuta da baki sun hango hayaki sun ce to akwai akwai akwai akwai gari a nan in su zo sai a sauke su to su sauran abagen lalaci da ruwa idan baki suka sa kare ya fara haushi sai su ce da babu su ce baba ke ce ku saje kiwo wutar nan fitsari don kan bakin nan su hango hayaki abagen mai kenan ita kuma uwar da tafi su batam na da shuhan an tafi da ita ba su ce wallahi sai an biya tsarin a shi ma siyarwa wala ta zuci da illa bi Ta ita ba ta yi tsarin ba sai a san ba ta wani abu kowa ya yi wa kowa kuma kowa yana cika baki da irin abin da Allah ya bashi na ita amma kuma kowa ya san kowa ya iya domin faraddar masifa ne shi a waka ban ma ana ta gani har ma ya wuce gona da ini wata rana ya zo wucewa sai ya tarar da wani bawan Allah ya fara karanto bai suka na labid ibn rabi'a أفت الثياب da فمقامها سمنا تعبد غولها فرجامها cikin mu'allaka sai fashe da ya tsaya ya zuci ya zuci kura masu ido yana ta yi yana ta sai da zo baiti na takwas ne ko na tara fajalastu yulu kudu ne ka annaha zubar da tajuddu mutunaha ha sai fadi ya fita mutumin ya bi shi ya kai tarka ya abatira waka fa na karanta ba qur'ani sai sai karfe kuma an taqra'una al-qur'an qur'ani kuke karantawa fa ta'rifuna jahidahu fa tasjuduna la kuka zo da ne muke ku sai ku yi sujada wa hada ma hatta sujudu min shi sai nan ba da sujada wajen da za a yi sujada ne nan wurin sujada ne a wasu to mu dai manta da magana sa wannan kuskure ne amma dai gaskiya waƙar tawa mu da bin rabi'a yana cikin qabul mu'allaqat kuma in ka ji waƙar ta ta gaskiya ka san me waƙa za ka sallama wata to faransa ya san waƙa ya sa wata ran da ya zo ya gimta sai ya zarar da wannan a shi na masa sunanta shahararren mawaƙi ne wanda shi kuma ɗan uwan babar jari da aka kaga jari kamar halin da ne a ah, shine kamar shine Khalid jari to sun yi rigima da wata kabila ta Imrul kai ibn ibn Abdul Manaf dan haka yayi waka ta zagi sai jari ya ce masa da Allah ga ya mun waka da kai ke karanta masa waka sai da ina ai baka ce komai ba abin da nake so da kai in dai so kake ka jinya ta shi da waka barin kara maka wasu mai suka rubuta sai kawai ya rubuta yake ka ce yahuddun nasiruna ila ma'adin. بيوت المجد أربعة يعد الناظرون إلى تميم بيوت المجد أربعة كبارا يعدون الرضاب وآلة عجل وزيد ثم حنظلة الخيارة ويعلق دونها المرئي لهوا كما ألغيت بالدية الصغار كيف يكون wannan بيتك يجد ji dadin su بيتك إن ya rera baitukan إن kai kabilan nan kasa in ka كذا amma ba wanda ya san baitukan ko hakikan nawaye sai Allah sai shi wanda aka rera aka maka kusi a cikin waƙarsa to sai faransa ya zo wucewa sai ga da shi wannan mawaƙi sai sai da Allah na ji kun yi rikici da kabilar Nurul Kaito na Abdul Mana ina so ka rera mun baitukan da ka rera musu sai yana rero baitukan nan sai da ya gama kabilar sai sai amma tsaya da Allah bai cikin nan ku sake mai mai samu da Allah mai mai samu daga wajen ya uddun huna sai ya sake mai mai samu ya uddun nasihuna ila ma'ajin ya ce anya ku kai kai wannan baituka shi ma ku ne a waka shi wannan wanda zarta ya ce anya ku kai kai wannan baitukan ya ce ƙwarai ne ne ya ce kaza ba wallahi ku ya ce na rantse da Allah bakin ka ya karya inna ma alaka kunna man huwa ashaddu la'ayni min wanda ya koya maka wannan wakar ta manya ce kai ma babba ne amma wanda ya koya maka girman sa ya fi karfin girman ka a zabai bai tunin asa wannan dan jakan nan ne ya karfa mana jarir ke nan ibn al-atar za a ta ce jaka ko a bai tunin atar sun kare komai tsakanin shi da jarir wanda jarir ya samu lambobin yabo akwai baitukan da ya aka ce a duniya ba a taɓa baiti irin jarir to fa shi haka faranta abu jira to inda Allah ya dora shi akan jarir kamar dai hafiz ibrahim ne da ahmad shauki wato shi Allah ya buɗa masa ya yaba ahalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da kafin shi ba taɓa lokacin da Ali bin Abi Allah ya kare da a shi Ali ibn Husayn ya zo harami ga cincirin jama'a sai wani wato yayi a Hisham ibn Abdul ibn marwa kusan ibn ibn ya fito daga Marwaniyin kuma an san asali cikin da ya faru tsakanin bangaren sayyidina ali da bangaren bani umayya ko wannan rikicin bai ba a daina tuna shi ba har aka zo kan jikoki to shi ali ne min ali mutum ne da ya shahara da ibada da tsoron Allah na sha baku na hakkar da masama na mun yi abuwa a farko farkon karatu shi kan kaji kafin suna sun su fara kodi ban sha Allah muka samu dama za mu ƙara tarjama sa don a dai fara nuna kuciya fata to da ya zo hajji tawagar jama'a sun biyo shi sai ga ali zai abidin shi ma ya biyo shi ya taho kai shi ma da tawagar to tawagar a hisham ibn abdulmalik tawaga sai ta mulki shi kuma wannan tawaga sai da Allah ya hada mata ita domin su jikokin ɗaya a jikokin annabi sama tabbas da nuka zanta ne da abin da ya shi ce faɗa magana banza ce da ƙarya su mulki a cikin ƙarfin ta kwata kwata hankalin su bai kai zuwa ga mulki ba har su kira mutane wani shine shi ishaq ibn abdul malik yake kokarin ya nuna wannan kuma waye har yake tare da jama'a irin tambaya ta wulakanci shine faranta ya ba shi amsa yace masa hadha alladhi ta'rifu al-bahaq wa al-adab wal bayt ya'rifu wal hil wal haram wannan bayt kan fi shahara duniya ta yace wannan shi wannan shine wanda kwarin makka ka je ka tambayi kwari-kwari na makka ka tambaye su ka ce wannan taku sun san ko takun waye kan sun san shi in kai baka san shi ba walbaitu ya arifu ɗakin Allah ma ya san waye ya zo wal hilu inda kuma yake ba harami ba ma wajen harami ya san waye wannan wal harami cikin harami ma kuma ya san duniya ta san waye hadabnu fatimata in kunta jahili وإن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد قتلوا هذا ابن خير عباد الله كلهم هو التقي النقي الطاهر العلم وليس قولك من هذا بظاهر يكاتي وهي وانا بريد جدا الشيبة العرب تعرف من أنكرت والعجب كيف كتب كتنش لا ربا واد بيبايد كتنش كنتاي ليك رياض أمن حكما ya yi yastawkafa ni wala ya ya'ruhu ma adam yace hannayensa gaba daya yadda ka san girgije haka sai an tayar da kyauta amfanin su ya ga kowa da kowa su ne ake zuwa Amika miƙa ya bayar wala ya aruhu ma adamu ba za ka taɓa zuwa a cewa yau babu tarin shi wannan hannun ba sahalul khalikati la tuksha bawadiru yazinu husnani husnul khalqi wa shiyar ya ce mutum ne mai saukin ɗabi'a ba za ka ji tsoron waye da baka yi gaya ma magana ko ya maka wani abu da duk abin da zai ma alheri ya ce kuma abubuwa biyu ne suke suke sa shi suke ƙara masa ado da kwalliya na ɗaya husnul kulki kyawawan ɗabi'u wa ya da kuma nutsuwa da ɗabi'u a abu zuwa ƙarshen dai abin da ya faɗa wanda wannan bai fita su suka ƙara fito da jari suka kuma ƙara farzanta shi da faɗaɗɗar da sawa'a tana da tsaho wani da gaske wanda wannan ya daga abin da ya sa Allah ya ɗaukaka ambatarsa ya zama fiye da fiye da shi da bai da naga abu da shi ma da da nasa abin nan wannan bai duka nawa karanta na faransa wa inna ya yas'a a wata ruwaya a wata ruwaya kuma ya buri liyufsida zawjati ka sa'in ila hubbi shara'ir rajuha akwai masu sanawa ita nawa yar babbar ce idan haka shine waliyinta sai ta zo ta same shi sai ta ce abin ilai na sallama maka al'amari na zuwa gare ka ka yi ka auren da ni zuwa wanda ta gada ba sai ce ba zan karba ba sai da shari'a da ce me shafin ya ce duk wanda na aura miki za ki karba ita tana ganin gidan jan taku ta zo tun daga faransa ana shi sai ya samu wani wanda yake da daraja da shi mutum mai daraja ne ya bashi sai ya ce sai in kin yarda cewa duk wanda na danka miki za ki aure ba shi ne sai ta ce to to ta yadda ta yadda duk wanda ya baka ta za ta aura ya tare da ma ya ce to kun ji abin da take ta ce in ce to jama'a ina shaida muku cewa na aura min ita <laughs> eh? wannan ba hausa ba ta yi ba wannan hausa ya aura masa ita a ashe hausa ba kamar larabci take a larabci ya halatta an ce sabirin mustaqbil ba a kawo shi a irin wannan amma an samu a cikin waka amma alaina da zama ci ja sana Allah ya jawiru na illa ki da ko da ke wannan illa ya ki ne amma sai aka ce illa ki kawai aka haɗe amma ce wannan waka a shiru da yubka wala yuka su alai ina da na faɗa haka da hausa <laughs> amin saboda haka sai ce ya aura wa kansa ita da ita ba zai shi ne sai ta duk inda ya ji labarin da sai ya wanda karshe ya sake ta kuma ya zo yana damar ta da yake shi ne inda ta shiga sai ya ta sai ta shiga shi ne sai na lokacin shi farar da bakinsa ba ya ya samu ne ya samu tsara kalifar cewa to fa shi gaskiya wannan mata ga shi ga shi ga shi ya masa bayani ne gaba ɗaya da da yadda da tana ta yi ta da haka wannan zai yana so a mayar masa da matarsa shi ne da ce to ba ta an gama tana ina ce ai tana gidanka a gidanka ta zo ta fice da kai cikin ta ne ta magana ce ba ita kuma ce ta fi tana zuwa ya ta zama matar kalifa ke mace ce kan wannan al'amari ta fi ka gaskiya ma ya ce a'a to kuma ya haka ya ce ka yi abu ya zo ne neman alfarma to amma wanda suka fi ka su ma sun nemi alfarma har ma ya furta wasu bai suka إن الشفيع الذي يأتيك مستدرا ليس الشفيع الذي يأتيك مستدرا مثل الشفيع الذي يأتيك سروالي أنا جابتها أبدا Yan alfarmar da abin da kai ba ka da abin da za ka siya sauraka shi yasa sai aka jaza mata to shi ne yake ta kumbabbaka ya ce wa innan lafi yasa duk wanda yake kokari yubdu da zaudaci domin ya bata min matata ya sa ta kini to wallahi ya shirya ka sa'i ila undi shara kamar mutum ne da yake tafiya wajen daji waje inda zakuna suke yadda filawa yana so ya sa zaki ya tsari ka san ya kai kansa ka halaka to shi kaya mutu wanda yake kokarin ya sama ta ta tafi direwu to ya kai kansa zuwa ga halaka an gare, to mahallin shahid anan ne zaujati wanda shi kuma faranta fafi ne eh, jimbur na malaman na hau sun da cewa za a iya kafa hujja da maganarsa a matsayin hujja a larabci duk da cewa suna ganin cewa in aka gangaro asuru bani umayya kuma an maka a tsaya kawai iya jahilun kai wasu ma masu sauri suna ga hadisi ba ba za a kafa hujja da su ba amma kaza ruwa rasul ka'aba annabi a alaihi wasallam ba samun mai fasaha irin sa ba dan haka annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dole aka kafa hujja da magana وقد يجمع على زوجات أفا يتبينكم وقد يجمع على زوجات زوج أنا سوى زوجات وهذا إنما هو جمع زوجة لذا سوى زوجات إن جمع إنين زوجة وإلا فجمع زوج يمين جمع كلمة زوج شين أزواج قال تعالى هم وأزواجهم في بلاد على العرائق المتدئون inna ashaban jannati yawma fi ne lallai yan aljanna a wannan rana da za su ga aljanna suna cikin shagali fakiruna suna masu jinsewa da jin daɗi ko cin kayan marmari su kaɗai za su ji wannan daɗin ko a ko kuma an zuwa da su da mata ya sa ibn kai ta ce ita mata gidan aljanna kamar ba mata gidan duniya ce ma'ana dai abin da ake da mace nan haka za a yi da a can lahira shi yasa ma a cikin duniya ce wala kad atana anna shughlahu alladhi kad nuna fi yasina duna bayani shughul al-arus bi ilmihi min ba'di ma 'abadat bihi al-ashwaq da zamani yace wala kad atana bayanai sun zo mana anna shughulakum lalle shagalin da za su yi a aljanna allazi kan ja a biya yasin shi wanda mai a cikin ya yasin duna bayani ba sai ya tsara magana inna ashabal jannati yawma shughulun faqiruna hum wa azwajuhum fi zilalin suna cikin inuwa alal ara'iki akan karaga karaga muttaquna suna cikin azwajuhum azwaj jam'i ne na mai zauj amma me jam'in zaujat me jam'in zauja kuma zaujat yawwa wa qala ta'ala ubangiji ce antum wa azwajukum tuhdarun ku da matayen ku na za a dinga ku kida aljanna ne dadi shi yasa wanda bai ji kiɗa a duniya ba ana sa ran zai ji shi a lahira wanda kuma ya saka ya dinga ji a duniya to zai bace zai ji rabar shi وقد وقع في القرآن الإخبار عن أهل الإيمان بلفظ الزوج مفردا وجمعا ai ya zo a cikin alkur'ani ma ana ba da labari game da masu imani da lafazin azzau an kawo shi mufradi an kawo shi jam'i kamata ta kaddama kamar yadda ya gabata ka ga can anta wa zawjuka nan kuma hum wa azwajuhu ko ba haka ba wa asna lahna lahu zawja nan kuma antum wa azwajuhu ni ya zo jami'i ya zo mufradi wa qala ta'ala ubangiji yace annabi wa auladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum kaga wa azwajuhu azwaj jam'i ne الزوج الذي هو إجراء والجنة أو إثبات الإجراء يا اجراء الناجي الواية ورش أما قابل ما هذا هو آه، الإمام الشاطبي يكتب وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة وجمعا وفردا إن يزو جمعي ويزو مفردي في النبي كلمة النبي وفي النبوءة لكم كلمة النبوءة تلك بقي أو الإمام آه، عبد الله ينا وينا بوتي الحمد ذاك جمعا كما وقتله وقتله وقتله لم بآء بغير حسب هو هذا الأنبياء يعني ذاك في الأنبياء وفردا النبي mubaddal fil nabiyyi wa fil nubuwa da kalma annabiyyi da kuma annubuwa din da yanzu kamar ma kana li bashari an yunti ya Allahu kitaba wa hukma wa nubuwata kuma ya kula na amma al-qur'an din a gaba ɗaya suna karanta ne da annabiyyu abin da ke nufi da annabiyyu kuma ma'udun ne minan naba minan naba ɗaukaka da daraja abin da ke da annabi ko ma'udu ne minan naba ne labari wasu kuma sun ce qira'atu al-jumhur ma'ana qira'atu nafi kuma dai dukkan kowanne dalilai na shari'a suna tabbatarwa cewa annabi yana ba da labari munabbihun anil lahi wa munabbahun min ibalillah Allah ne ya sa shi ya ba da labari kuma shi ke ba da labarin Allah kuma Allah ya ɗaukaka darajar annabi wa rafa'na laka dhikra aula da mu'mina min akwai annabi ya fika ya fi kancin kanka in dai kai mu'mini ma'ana duk wani alheri da zaka so to an ya fi ka so wa annabi fiye da shi ne gaba da kai shi ne gaba da ra'ayin ka abin da yake so shi ne gaba da abin da kake so to shine aula bil duniya min akwai wa azwaj azwaj jami'i na الزوج أمهاتهم هي يسري رأي وأولى الحال بعضهم بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقال تعالى أبيد يا أيها النبي قل لأزواجك كرشما أنا زوجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا والإخبار عن أهل الشرك بلفظ المرأة أما إذا أبغى الشركة والشركة فما بعد الزوج sai a ce mace tabbat ya da abi lahabin wa lallai a hannayen abu lahab shine abdul uzza ibn abdul ko babban annabi sallallahu ne amma kuma bai bi annabi ba sai Allah ya ce hannunsa ya daɗe, wa tabba kuma tafiya ta tabbata a gare shi don kakkai da san hannun ne kawai ya tabe domin da hannun ya nemi ya cutar da annabi sai aka abbar hannun dan a nuna aka yi ta'adili da hannun dan a nuna maka cewa gadi sun da ya ja ruwa shi ruwa kafin to amma sun da yake hannun jinsi ne na cikin sa gaba ɗaya cikin sa ma ya tashi ma abna an kumalu wa ma kasab dukiyarsa da abin da ya tara a tsana 'ya'ya, liyan wani da bin kasar ya bi ma abna bai wadatar da shi komai ba kuma da ya nuna haka aka gani sai su ba naran sannan zai shiga wuta ya ji zafin da za ta lahabin wata take da talbi saboda shi an ce masa abu na abu saboda kyan fuskarsa da kyantin da take yi to kuma sai aka sunan da aka tsago abin da aka tsago masa suna da shi da shi kuma za a zartar da shi kuma domin lahabun na alama ce ta tashin wutar tsayaranuha wa shararuha domin wutar da ba ta kai wuta ba ba ta yin harshen wuta wamra'atu sannan da matarsa kaga ba ce wa zawjuhu ba amma ahlul man sai a ce zawju aslahana lahu zauja hum wa azwaju amma nan ya nake wa ra'atuhu hammalata wa kulli hammalatu al-habab wata take hakku kirare domin ta ije a hanyar da za ta cutar da mugare da annabi sallama kuma ana tabbatar mata ummu jamil saboda kyanta to kuma babu abin da yake da kyau a jikin mace irin wuyar ta domin shi yasa za ka ga duk sanda za a yarda sai an yi wuya wa dinin kadidin zai bi laisa بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل ko bi mu'assal yace ga wani kyakkyawan miya irin wuyan barewa laisa bi fahishi amma tsawon bai ya zama zankale ne ba idan ya nasatu musamman da miƙar da shi wala bi mu'assal kuma za a ba a wutar da shi ga wurin sanyawa kayan ado ba to fi diha min wato za a sanya mata wuta da igiya wacce aka yi ta da wuta haka zalika ubangiji ta wanda ya faɗi matan annabi lut da annabi nuh sai ce daraba Allah masalan lil ladina kafaru la atanu wa la atanu kaga ba ce zautu lutin da zautu hud ba ko ano ba na na'am falamma kana ta mushrikatai da kake sun zama mushrikai sai ba sai musu zauda ba sai aka ce musu almar'a wa qala fi fir'auna amma ma ta fir'auna da yake ita musulma ce sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu ra'at fir'aun lamma kana huwa al-mushrik shi ma tun da yake mushriki ne matarsa sai aka ce mata imra'a وهي مؤمنة تعرف شاهدة tsakanin musulmi ne da kafiri, in حد aka ce musulmi ne da kafiri, to ba تباع زوجة سيدي imra'a. aka ce kafirai ne ma ba zo da, sai kibra in ma kafira ce da musulmi shi ma sai dai kibra wa qala fi hadi adam amma annabi adam fa da aka ce kuskun anta wa zawjuka wa qala na nabi sama amma da aka zo kan annabi shi ma aka ce inna ahlalna laka azwajaka wa tajallina ne na zawj wa qala fi haqqi al-mu'minin haka da yi yazo maganar mu'minai sai wal hubu wa lahum fiha azwajun mutahhar wa to wannan sai kuma shi a saboda ina da lokaci ya kure abin da ya kamata mu samu shine mu sani shine wato anan alqur'ani yana da fasaha da balaga wataƙila wani bai taba kula da wannan zauda zau da ibra'a duka abu da yake wutinta amma yawanci allah zai yi magana a kan mushirkai sai ce ibra'a amma zai magana a kan mummune kuma sai ce zau wannan kaga wannan fa'ida sai sai a naɗe ta sai ba a rinka yaɗa wa mutane don su sai abin da muka faɗa daidai allah ba mu ladansa wannan muka yi kuskure kuma allah zai mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk a,